Tsohon shugaban kasar Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar mai ritaya shine wannan yabo a jawabinsa na babban bako a bikin yayan ɗalibai da rarraba kyaututtuka na wannan makaranta na shekara ta 2018 da 2019 wanda aka yi a babban ɗakin taro na makarantar. On this note, I Abdulsalam ya ce suna yaba ma shugabannin farko da suka yi tunanin kafa wannan makaranta mai matukar muhimmanci ɗaya tilo a ƙasar nan wanda da farko inji shi turawa sun kafa wannan makaranta ne don koyon sana'a a inda daga baya aka mayar da ita halin da take ciki a halin yanzu da ke da shekaru 65 da kafuwa wanda ke horar da yaran sojoji ilimi na fannoni daban-daban tare da aikin soja wanda kuma ta yi shahararru kuma jajirtattun sojojin da ke bada gagarumin gudunmawa a ƙasar wanda a yanzu makarantar ta haifar da muhimman mutane da suka jagoranci ƙasar nan da dama wasu kuma na ci gaba da bayar da nasu gagarumin gudunmawar na ci gaban ƙasa da suka hada da marigayi janar tunde idabon mataimakin shugaban ƙasa a baya da babban hafsan tsaro na yanzu na ƙasa janar abayomi gabriel olo nisankin da sauransu a inda ya ce janar yusuf burtai ya cancanci a yaba mashi sa la'akari da gagarumin gudunmawar da yake baiwa wannan makaranta don ganin sun gudanar da ayyukan su kamar yadda ya kamata ya yaba ma kwamandan makarantar gidiya janaral bonza muhammad dogane da jajirce wanda ya ce yake yi na kai makarantar halin da take ciki a yanzu. in line with the of its shi ma tun da farko shugaban makarantar na Nigeria Military School Brigadier General Muhammad Bulza a jawabinsa na maraba ya bayyana godiyansa ne dangane da amsa gayyatan da mahalarta taron suka yi duk da ayyukan da ke gabansu. A yanda ce makarantar a halin yanzu tana da shekaru 65 da kafuwa da ke kunshe da ɗalibai daga ko'ina a faɗin ƙasar nan a inda ya ce ba za su mance da gagarumin gudunmuwar da suke samu daga dafan sojoji na Zaria ba musamman wajen horas da waɗannan ɗalibai aikin soja. taron da ya sami halartar manya-manyan baƙi da dama ɗaliban makarantar 'yan ƙoroso ne suka nishaɗantar da mahalarta taron a wani rahoto kenan shehu tsoho zazzau labarin liberty daga zaria